kuma malam wajen yanke tsammanin nan ban san me za ka kara ba tun da ka shiga bangaren hadisai wata za ka ga ta kai shekaru talatin talatin da biyar miji bai zo ba fa har ta yi saranda <laughs> ta yi saranda ba da ka gani eh. to wasu kuma su ce to yanzu yan mata ma ba su auri ba balle bu zaware ka gani ko mm. to yan nan duniya daga cikin abubuwa wanda ya kamata ba san yadda za ka karfafi karfin imani da yaƙini na su mutane ba a wannan fanni yanzu misali na ƙarshe wanda zan baka dan nayi dogon jawabi akai saboda duk bayanan kayi su amma ya zaka kalle su dan zan baka dama ne ka sauka sosai yanzu muna cikin rashin aminci da tsaro ibin mm. gwamna nan na Kaduna shi ma a cikin da awassa malam nasu irfa'i cewar mutanen sun saba fa miliyoyin kuɗi mm. yanzu me zai mai masu gurbin wannan kuɗin su bari mm. ba su manufa da gariya ba hmm. an saba ana karɓar miliyoyin kuɗi a cikin wannan harka hmm. yanzu ka ce su bari to menene za su yi in sun bari hmm. idan ba kuma an dawo ma hanya ta shi a shek malamin mu a shek dr ahmad gumi cewar ok a sai dai in fa za a nuna musu tsoron allah ilmantar da su ne tsoron allah ya shige su su bari da kuma magana koma zuwa ga tsarin rayuwarsu ta asali hmm. to ba su gina dai zo maka da abubuwa kala kala ne ba su ina malam za ka da fara daukan wannan sannan sai in koma na <laughs> ah, magana akan ah, ah, cewa za su dawo su tuba su daina eh. idan aka yi musu magana su dawo su kaza hmm. abin yana da alaka ne da kamar optimism da pessimism to shi sheik dr ahmad abakar gumi mm. shi yana da pessimism din shi is very high a kansu shi kuma shugaba na kaduna governor shi kuma optimism ɗinsa is very high a kansu kuma duka alaka yana da alaka da bagaran din mutum da abin da ya karanta da ilimin shi yana da tasiri akan abubuwan da zai dinga kallo da yadda zai dinga kallon abubuwa idan sun faru to wato abin amma optimism din da wane ne din sai ka fassara don wato pessimism shine ya zama kana sa ran cewa zaka ci nasara a nan gaba eh. kana da calculation cewa za ka samu success za ka samu cin nasara a nan gaba eh. pessimism kuma shine ah, ka dinga ran cewa yana da wahala a ci nasara mm-hmm. yana da wahala a kai labari mm. yana da wahala a samu mafita eh. to shine bambancin su to kowanne yana da alaka da wannan da gwargwadon karatun da mutum ya yi wato abin da ya kamata a duba da kyau shine eh. shine ah, a duba a gani wa'annan mutanen da suke an san kuɗin nan mm-hmm. ina tasirin kuɗin a rayuwarsu nawa suke ansa kuma ina tasirin kuɗin a rayuwarsu suna cin mai kyau suna canza kaya suna sayan motoci da gidaje ina kuɗin suke kaiwa shin su ne suke ansa ko ko akwai wasu wanda suke ansa ba su ba to kaga da ta nan ne zaka kalli cewa lallai maganar da shi a shek doktor ahmad abubakar gumi yayi hmm. magana ce mai kyau wanda ya kamata a tsaya a yi nazari a kalli abin nan da zurfi akan cewa lallai akwai yadda za a samu mafita a kai idan kuma ka kalli bangaren shi abin da shi gwamna yake kallo yana kallon cewa mutumin da yake daukar lokaci mai tsawo bai samu ko kwandala ba yanzu kuma yana samun kuɗi mai yawa to ta yaya za a yi ka zo ka ce ya daina samun ya dawo irin wancan rayuwar tashi ta farko ya dawo ya tuba ya daina ba zai yiwu ba to in ka kalli wannan shi ma da nazari zaka ga gaskiya wanda ya ɗanɗana talauci ya dawo ya samu wadata eh. to babu yadda za a yadda ya ƙara komawa talaucin nan to shi yasa sai an yi balansin abubuwan gaba daya eh. <laughs> sai an yi balansin <laughs> abubuwan gaba daya eh. da Ah, wannan dai shine dan tarihin da zan yi za a kai insha Allah na'am to kenan yanzu a takaice za a dawo ga wata tsakiya bayan fadakarwa da kuma tare da samun masu da wani abu tunda ba za ka raba mutum da wani abu ba ka samun mashi da hmm. wani abu ba tunda asalin dalilin da fada wasu cikin wannan musiba shine raba su da abin da ke shagaltar da su mm. shine dabbobin su mm. da lokacin da aka zo aka bari kore shanun su mm. kana da garke ka koma baka da shi dole kai tunanin ya za ka to kenan yanzu malam kana ganin da za a dawo musu da shanun zai taimaka sosai wato inda za a ce hukumomin <laughs> za su shigo cikin abin a hada da malamai namu waɗanda suke son a samu gyara kuma sun san matsalolin su haɗa ƙarfi da ƙarfe to za a samu fita akan wannan abu in Allah madaukakin sarki ya so ah. shine za a zauna ne a ji meye matsalolin su hmm. duk abin da sannan kuma za a zauna a studying abin tun farko a da me yasa bai faru ba me yasa yanzu yake faruwa kuma ya yake caccanza salo ya yake caccanza yanayi hmm. sannan kuma a consulting din su a ji menene yake damun su hmm. duk wannan aka hada za a fitar da tsari wanda yake tsaka tsaki wanda za a ga eh to mutanen nan shawaran da malam ya bayar ga yadda zai amfani da shi shawarar da gwamna ya bayar ba yadda zai amfani da shi ba lalle amfani da ita kai tsaye ba amma kuma ga yadda zai amfani da ita dan kwanan nan an gayyato uh, foma chief of army staff general burtai na ga ya zo nan kaduna ya taru to gaskiya a cikin taron ma sai da ya ba da jinjina da shaida ga manufofi na shi a sheik dr ahmad uh, uh, abubakar gumi cewa lalle lalle gaskiya a dubiya zuwa ga abin to amma duk da wasu saboda fa'idantuwar da suke samu a cikin abin ba za su taimaka don abin ya gyaru ba to da yake tambaya ce ta jawo har muka da yake kai malaka ce ka zaka kalli ce wai to yaye wanda yanzu yake jin wannan dadin ya za a yi hakura mm. da sautu amma malam duk da haka mutanen nan gaskiya suna da ilimi ba za a ce musu jahilai gaba ɗaya ba suna da ilimi ai fulani mutane masu daraja ba ah, sosai sosai mutane ne masu daraja gumi ma yayi bayani wani da yace mutane ne masu daraja ba hmm. asalin su larabawa ne ya tawwa suka tawwa har har har to me yasa mutane masu daraja za ku bari ku zama abin da yake faruwa a yanzu kuma abin fa yana dan damun su wallahi ma yana damun su suna neman mafita ne su kansu ba su yadda za su samar da mafita ba hmm. wani lokaci mutum zai zama yana cikin kangi yana cikin musiba da bala'i shi kansa malam bai sanya zai ba hmm. yana neman ya za a yi a dora shi zuwa ga hanya yanzu malam wa'annan mutane tunda da yawa daga cikin sun yi karatun addini wani zaka ji alhaji hmm. malam wani kaza i eh, wallahi tallahi sun yi karatu amma kuma suna cikin harkar nan me yasa ba za su ji tsoron Allah ba su duba rayuwar nan guda na watanni. duk wannan yanzu misali in ni ko kai ko wasu daga cikin manya wanda suke sama daga cikin manya suka zauna suka yi musu magana tasirin magana ba zai yi ɗaya ba a ce a samu shugabanninsu mhm. na ƙabilarsu da manya-manyansu wanda suke jin magana su su zauna su sasa akan hanya shi yasa akwai hanyoyi akwai mafita akan wannan abin mhm. akwai mafita akan wannan abin mm. amma matsalar shine ba zai yi a samu mafitan ne sai an hada da karfin hukuma dan abu ne wanda ya zama danja yana akwai dan hatsari a cikin to sai an hada da karfin hukuma sai a hada karfi da karfe tsakanin hukumomi da masu ilimi da masu tunani sai a fitar daga cikin abin da za a kalla shine su asalin su su suwaye su yaya kabilar su yake me matsayin shanun su da sauran abubuwan su a wajen su me kai su zuwa ga wannan kuma matsalar da za ta kai ne ya je ya shiga ba lallai ita ce za ta kai ne ba mm. akwai wanda son zuciya ne kawai mm. to duk sai an dudduba abubuwan ne an yi balansin an tafi da su an yi balancing